Masu sauraro barkamu da haka Musa ta jana Ahmad ne ke farin cikin kasancewa da kuwa zango na biyu a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na Deutsche valley. bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da maka muku tanadi za ku ji cewa shugaban mulkin sojin jamhuriyar nijar janar abdulrahman chani ya kai ziyararsa ta farko zuwa wata kasa tun bayan hawa kan karagar mulkin ƙasar. kwanan nan lalle an kai ma Nijar hari da yawa kuma har ruwan nan daga Mali suka zo ba daga wata ƙasa ba. E, ana iya cewa in shugaba Cani ya tafi Mali zai samu damar zazzanta da shugaba Gwaita da sojojin Mali yaya Nijar da Mali da Burkina za su yi su ci nasara kan wannan ta'addanci. Za a ji karin bayani daga masana diplomasiyar kasashen yankin Sahel. babbar kotun ɗaukaka ƙara a najeriya ta magantu kan dambarwar da ya biyo bayan yanke hukuncin zaben gwamnan jihar kano da ke arewa maso yammacin kasar da wannan shari'a ke ci gaba da shan fassara daga bisani za a ji halin da ake ciki a birnin lusakan ƙasar zambia kan batun kiwon lafiya amma kafin sannan ga zainab muhammad abubakar ɗauke da labaran duniya dw labarun duniya rahotanni na cewa dakarun isra'ila sun kama daraktan babban asibitin shifa na gaza majalisar ɗinkin duniya ta ce mata kusan dubu ɗari ne aka kashe da gangan a shekarar da ta gabata kenya na shirin cefanar da wasu daga cikin kamfanoninta ga kamfanoni masu zaman kansu yayin da dakarun isra'ila ke ci gaba da kai farmaki a kusa da asibitin alshifa da ke gaza babu tabbacin rahotanni da ke cewa sojojin sun tsare daraktan asibitin da wasu ma'aikatan lafiya da dama kamar yadda majiyar asibitin ke cewa kafofin yada labarai na ƙasa da ƙasa sun sha nakalto darakta muhammad abu salmiya game da halin da ake ciki a asibitin na alshifa wurin da hankali ya koma saboda hare-haren da isra'ilan ke kaiwa tun bayan harin da kungiyar hamas ta kai a ranar 7 ga watan oktoba sojojin na isra'ila da suka fara kai samami asibitin tun a makon da ya gabata sun yi zargin cewa mayakan hamas sun yi amfani da wani katafaren rami da ke karshe karshe-kashin ginin da ke gaza wajen kai hare-hare zargin da hamas ɗin da jami'an asibitin suka sha musantawa. A wani Alhamis din ce jami'an 'yan sanda a nan tarayyar Jamus wajen 280 suka kai samami a gidajen wasu mutane duk a watan a faɗin ƙasar kan wani shiri da ake zargin wata ƙungiya mai tsatsauran ra'ayi ta kulla makarkashiya da kuma ta da zaune ta kafafen sada zumunta suke shirin yi. sanarwar daga ofishin mai gabatar da kara a birnin munich ya fitar ya ce an kama wasu na'urori masu aiki da kwakwalwa da wayoyin hannu da kuma wasu ababen daukar bayanai a binciken da aka gudanar a gidaje ashirin a jihohi guda takwas binciken dai ya ta'allaka ne akan wani shiri da ake zargin 'yan kungiyar masu ra'ayin mazan jiyan kungiyar da ke da hannu a wani shiri a bara na hamɓarar da gwamnatin ƙasar tare da naɗa wani basarake mai ra'ayin kansa a matsayin sabon shugaban jamus da aikatawa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin mata da 'yan mata da aka kashe a duniya baki ɗaya a shekarar da ta gabata na zama mafi girman irin sa cikin shekaru ashirin da suka gabata. Kusan mata da 'yan mata dubu tamanin da tara ne dai aka kashe da gangan. A cewar rahoton haɗin gwiwa na ƙungiyar da ke kula da harkokin mata watan UN Women da kuma kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke da alhakin yaƙi da muggan ƙwayoyi da laifuka. a cikin sanarwar hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun ce abin ban tsoro ne wannan adadi na mace-mace a tsakanin matan abin da ke tunatar da cewar har yanzu al'umma na fama da matsalar rashin daidaito da cin zarafin mata da 'yan mata tare da kira da gaggauta ɗaukar matakan shawo kan wannan matsala da ta mamaye duniya labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na dw a wani mataki na watsi da hukuncin da wata karamar kotu ta yanke a baya wata kotun ɗaukaka ƙara a koriya ta kudu ta umarci ƙasar japan da ta biya wasu mata goma sha shida diya bisa laifin bautar da aka yi tilasta musu yi ta hanyar yin lalata da su a lokacin yaƙi hukuncin na shekara ta da 2021 ya ce matan ba su cancanci a biya su diya ba yana mai nuni da matakin kariya ga tokyo saboda amincewa da aikata laifuka na iya shafar dangantakar diflomasiyya tsakanin kasashen koriya ta kudin da kuma japan ɗin. amma babbar kotu a birnin seoul ta yi watsi da hukuncin karamar kotun tare da umartin biyan diyar dala dubu ɗari da hamsin da hudu ga matan goma sha shida da aka ci zarafinsu lokacin yaƙi. Shugaban ƙasar Kenya William Ruto ya bayyana cewa gwamnatinsa na shirye wajen cefanar da wasu kamfanoni 35 da ke cikin wadi na tsaka mai wuya a hannun gwamnati a wani yunkuri na bunƙasa samar da ayyukan yi bayan sauyi da aka yi a wasu dokoki. a watan da ya gabata ne dai gwamnatin sa ta rattaba hannu kan wata doka da aka yi wa gyaran fuska wadda ta sauƙaƙa sayar da kamfanonin ƙasar ga kamfanoni masu zaman kansu dokar na da nufin janyo kamfanonin masu zaman kansu cikin fannin tattalin arzikin ƙasar ta kenya kamar yadda fadar shugaban ƙasar ta bayyana lokacin rattaba hannu domin soma a damar da su a watan adama da su wajen ciyar da ƙasar gaba to masu mu zagayen farko na labaran duniyan kenan zan sake mai da ku ga musa ya ƙarasa. To lagai da Zainab Muhammad Abubakar da labarai zagaye na farko. DW harkokin yau. A rahotanninmu na yau za ku ji cewa tashar Deutsche Welle ta sha alwashin yaukaka dangantaka da kafafen yada labarai abokan hulɗarta da ke Najeriya. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da Jamus ke ƙoƙarin faɗaɗa diplomasiyarta da Najeriya, inda a baya-bayan nan shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya kai ziyarar aiki Najeriya. a kasar zambia kuwa masu ruwa da tsaki kan harkokin lafiya kasar sun nuna damuwa kan karuwar yawan shan magungunan kashe kwayoyin cuta ba tare da tuntubar kwararru ba da hakan ke zama babbar barazana ga lafiyar al'ummar kasar akwai madauke da shirin duniya mai yayi har ma da wasikun ku masu sauraro da kuma shirin kuna taba kalashi amma kafin sannan zamu fara daga jamhuriyar nijar shugaban mulkin sojin ƙasar janar abdulrahman chani ya soma wata ziyarar aiki a kasashen mali da burkina faso wannan shine karo na farko ta bayan juyin mulki da ya yi watanni hudu da suka gabata da shugaban hukumar mulkin sojin ke fita daga kasarsa zuwa wata kasa tuni kuma masu nazari da sauran 'yan kasar suka so mu tofa albarkacin bakinsu kan fassarar da suke yi wa ziyarar da fatan da kuma suke yi a dangane da ita waccan ziyara wakilin mayamai gazali abdu tasawa na dace gaban wannan labari Shugaban hukumar mulkin sojan ƙasar ta Nijar Janar Abdulrahman Chani ya tashi zuwa ƙasashen biyu na Mali da Burkina Faso ne tun da sanhin safiyar wannan Alhamis. A bisa dakiyar wata babbar tawaga wacce ta kunshi ministoci biyar da suka hada da ministan tsaro da na harkokin waje da kuma jakadar Nijar a Mali da karamar jakadiyar Nijar a Burkina Faso. Fadar shugaban hukumar mulkin sojan ƙasar ta Nijar dai ba ta yi bayani ba kan makasudin wannan ziyara. Sai dai Malam Sadiq Abba mai sharhi kan harkokin tsaro a Sahel na ganin batun tsaro dai shine zai kasance a sahun gaban ajandar wannan ziyara. In ka lissafa eh, kwanan nan lalle an kai ma Nijar hari da yawa kuma har ruwan nan daga Mali suka zo ba daga wata ƙasa ba. E, ana iya cewa in shugaba Cani ya tafi Mali zai samu damar zazzanta da shugaba gwaita da sojojin Mali yanda ake iya gama gwiwa a kawo sauƙi ko a tsaye da wannan hari da yake zuwa daga Mali zuwa Nijar. Hiye da haka yaya Nijar da Mali da Burkina za su yi gama gwiwa su ci nasara kan wannan ta'addanci. Wannan ziyara dai na zuwa kwanaki kalilan ne bayan da sojojin Nijar suka dafawa takwarorinsu na Mali wajen kwato birnin Kidal daga hannun 'yan tawaye. Sai dai Malam Habila Rabi'u wani matashin ɗan siyasa a Nijar na ganin batun tattalin arziki shine zai kasance daga cikin jerin muhimman batutuwan da shugabannin kasashen uku za su tattauna a lokacin wannan ziyara. Bayan takunkuman da kowa ya sani na zalunci wanda kungiyar ECOWAS ta sa ma ƙasanmu mu tana cikin eh, matsala na tattalin arziki. To, shi shugaban kasa da kanshi ya kamata a ce ya fita domin samar da wata mahita ga Eh, babban fatanmu a yayin ta wannan ziyara da za ta haɗa magabatan waɗannan ƙasashe shine kamar yadda suka jajirce wajen koran tura mulkin mallaka na faransa su sake wani lissafin domin su ƙara tabbatar da ɗorewa wannan kokowar da muka sa gaba da kuma ɗaukar matakan da za su ba da dama nan gaba batun takardar kuɗi ta bai ɗaya wadda za mu yi amfani da ita cikin ƙasashenmu na sahel wannan dai ita ce ziyara ta farko da shugaban hukumar mulkin sojan ƙasar ta Nijar ya kai a waɗansu ƙasashen ƙetare tun bayan juyin mulkin inda ya kwashe kusan watanni hudu a fadar ba tare da ya iya fita waje ba abinda waɗansu 'yan ƙasar suka dinga fassarawa da tsoron da yake na fuskantar hari daga sojojin ecowas ko kuma wani bori na cikin gida to sai dai malam sula umaru na ƙungiyar fcr na ganin akwai dalilai da suka sa a yau janar din ya sha wannan giyar kusu ta fita har zuwa kasashen ketare. Na farko dai kallon da muke yi ma wannan ziyara shine kamar ta nuna ya hidda tsoron sauran 'yan uwan nashi su jawa masu makamai ya samu amintar su saboda shine har ma ya bar musu ƙasa. na biyu abu ne mai ba mu tsoro kamar saboda shi wancan yau ya hambare gwamnati kuma bayan shekara hudu yana nan zaune takamaimai muna ganin kamar dama ne da ya samu na zuwa neman shawara na shi ma shi jima bisa kan karga mulki yadda ya jima yanzu dai 'yan Nijar sun zara ido su ga irin wainar da shugaban majalisar ceton ƙasar ta Nijar zai toya a ƙasashen na Mali da Burkina Faso Gasali Abdi Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla daga birnin Yamai a jamhuriyar Nijar sai birnin Kanan Dabo da ke tarayyar Najeriya a yayin da ake ci gaba da tafka muhawara cikin shari'ar gwamnan jihar Kano. Kotun ɗaukaka karar shari'ar ta ce tana shirin yin gyara bisa kuskuren da ta ce bai shafi hukuncin da ta yanke a cikin makon jiya ba. wata sanarwar kotun dai ta ce hukuncin da ta yanke na nan daram kuma kuskuren da ke cikin takardun shari'ar tuntuban alkalami ne da za ta iya yin gyara a kai idan dukkan bangarorin biyu sun nemi hakan daga abuja ubala musa na ɗauke da ci gaban wannan rahoto an dai ya ɗauki lokaci ana bi bisa bambancin da ke tsakanin matsayin kotun na juma'a da ta shuɗe da kuma hukuncin da ke a takarda cikin gidan alƙalan kafin sabon matsayin da a cikinsa kotun ta ce hukuncin na juma'a bai sauya ba kuma tana da ikon jala bisa kuma menene yake cikin takardar shari'ar matsayin kuma da daga dukkan alamu ke neman ƙara kawo rudani maimakon yin gyara a tunanin barista da masu gandu da ke zama lauya a ƙasar. gyaran ya girmama misali da court of appeal take cewa shari'a mai namba kaza kaza kaza mai ɗauke da sunan 'yan shari'a kaza kaza kaza wadda kotun ta yi hukunci ranar da 20 ga watan september 2023 kotun tribunal mai zamanta a jihar kano wannan hukuncin nan an ruguje shi to wannan zaka kira shi karamin gyara a shari'a irin ta zaɓe so wannan kaga babban gyara ne wannan kaga wani abu ne mai zaman kansa in wani gyaran ne za ta iya ne a cikin wa'adin da doka ta tanadar mata tanadar kotu wa'adin wata biyu kwana sittin kacal domin ta yi duk abin da za ta to wannan lokaci yanzu ya riga ya wuce gyara irin na ganga auzun ko kuma neman inganta lamura da eh, ya mace jiya ne dai gwamnan jihar kano abba kabir ya isa kotun koli kuma ke neman watsi da wani bangare na hukuncin da ya tsige shi tare da neman kotun tabbatar da bangaren da ya bar masa ikon mulkin jihar kano kuma ko bayan batu na jalan shari'ar ana kuma kallon rudani cikin hukuncin kotun bisa halarci na gwamnan jihar kano cikin npp barista sha umar mande na zaman lauya da ke zaman sa abuja idan kai dan jam'iyya ne to kana iya yin kuka akan cewa ne ba ba dan jam'iyya bane bai yi abin da ya kamata ya yi ba misali bai rijista ba ko kuma baya biyan kuɗin da ya kamata a biya kuɗin dues kuɗin da ya kamata a dinga biya na mimba baya yi saboda haka ya kamata a shirya shi kada tsaya takara ko kada yi wani abu to wannan haƙƙi ne na 'yan jam'iyyar ko su kaɗai suke da damar su ƙalubalance wanda yake da wannan matsalan to amma bangare na biyu da wanda shi ne ya kamata jama'a su yi la'akari da shi idan kai ba ɗan jam'iyya ba ne amma shi ya cika takarda ya ce shi halallen dan jam'iyya ne ya kai INEC kuma aka zaka fita sai takara da shi ya ci zaɓe to kaga wancan jam'iyyar da bata ci zaɓe ba in ta gane akwai wannan kuskuri kuskuri tana da daman ta kalubalance shi a kotu kuma suke shirin kayawa a gaban kotun kolin daga dukkanin alamu sharar jihar kano na shirin zama zakaran gwajin dafi bisa kuma shari'un zaɓe na ƙasar lokaci na masu adawa tarayyar najeriya dai na kallon abin da ke faruwa cikin zauren alƙalan na iya koma barazana bisa tsarin demokuraɗiyya ta ƙasar awal jani dai na shugabantar ƙungiyar transparency in najeriya mai yakar hanci kuma ya ce alƙalan kotu suna buƙatar wankan tsarki nufin ceto suna da ƙila maƙi masu alƙalai da kotuna dole ne su tashi tsaye su wanke mutuncinsu su wanke kansu daga irin bayan ma zargi daga irin ma abin da ake aikatawa ai an san cewa ko a baya ma alkalai sai da aka je aka kakkama wasu alkalai saboda irin kuɗaɗen da aka gani a cikin asusun su. gyala cikin gidan alkalan da yana da tasirin gaske a ƙoƙarin girka demokuraɗiyya da kila kaiwa ga moriya tsakanin al'ummar tarayyar najeriya ubala musa dw hausa daga abuja a najeriya To madalla rahoton nan na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Deutsche Vele Musa ta Jan Ahmad ne ke cewa a dakace mu. To har yanzu dai a Najeriya an cimma matsaya ta bunƙasa dangantaka tsakanin gidan rediyon Deutsche Welle da gidajen rediyo da talabijin da ke kawance da DW ta hanyar ba su horo da tallafa musu da kayan aiki. An cimma hakan ne a taro na musamman da aka gudanar tsakanin tawagar Deutsche Welle karkashin jagorancin shugaban sashen Hausa da shugabannin kafafen yada labarai da ke Najeriya a birnin tarayya Abuja. Wakilinmu da ke Abuja Uwais Abubakar Idris ya aiko mana da ƙarin bayani. Wannan taro ya samar da muhimmiyar dama ta musayar ra'ayoyi da ma samun ƙarin haske a kan dangantaka tsakanin gidajen rediyo da talbishin da ke kawance da sashen Hausa na rediyo Deutsche Welle, musamman fannonin da za su kyautata wannan dangantaka. Malam Muhammad Nasir Awal shine shugaban sashen Hausa na Deutsche Welle da ya wata kakka daga ƙasar Jamus domin halartar wannan taro da aka yi a Abuja. Na musu alkawarin cewa ah, baya ga waɗanda za su rika zuwa horo na wata shida-shida a kowace shekara mu kanmu yanzu bayan mun koma za mu gabatarwa shugabanninmu a bon cewar a akwai wasu ba dole ne a ce sun zo jamus ba mu a can jamus za mu samu kwararrun 'yan jarida waɗanda suka yi aikin horaswa mu turo su nan a ba nan 'yan jarida matasa horo a nan na ɗan takaitaccen lokaci ta yadda su ma za su ba da tasu gudunmuwa a gidajen rediyon da suke wa aiki. Dangantaka ce dai ta amfanar juna tsakanin sassan biyu, kama daga batun shirye-shirye ya zuwa na karuwar masu saurare da ma samun horo a fannin aikin jarida na zamani. Malam Tijjan Ramalan shine mai mallakar gidajen rediyo da talbijin na Libati, tashar 'yanci. kuma shugaban kungiyar kafofin yada labaru na yankin arewacin najeriya to alhamdulillah wannan taro da aka yi tw suka shirya a nan abuja ya yi kyau don akwai abubuwa da yawa da muke ganin cewa ba mu sani ba amma yau mun sani kuma ina ganin cewa daga yau ma da muka samu wannan dama muka samu akan maganan wakwara da ma'aikata yana da muhimmanci kwarai da gaske da ke sun sun kware a wannan fannin to sai dai ga hajjiya maryam lawal dalhatu shugabar gidan rediyon freedom da ke kaduna ta bayyana sassan da take ganin akwai bukatar a fadada domin cin moriyar lamarin kasan uh, yadda yanayin aikin namu yake a najeriya kayan aiki ba su kai na kasashen waje ba waɗannan su ne abubuwan da muke ganin za su iya tallafa wa kafafen yada labarai da suke nan najeriya duk wani abu da zamani ya zo da shi kimiyya ta zo da shi suna riga mu samu idan ba mu haɗa kai mun yi aiki iri ɗaya mun tafi tare ba sai ka ga an samu rarrabuwar masu sauraro kuma abin ba zai kowa daɗi ba. Dangantaka tsakanin kafofin yaɗa labaru na Najeriya da na tashar DW na ƙara bunƙasa. Inda daga kafofi na yankin arewacin Najeriya a yanzu ta faɗaɗa zuwa sauran sassan ƙasar. inda ta kai ga haɗa gwiwa wajen shirya wasu shirye-shirye da gidan talbishin na channel da tashar arewa 24 da ke birnin kano wais abubakar idris dw hausa daga abuja najeriya. tuma dalla masu ruwa da tsaki kan harkokin lafiya a zambiya na nuna damuwa kan garuwar yawan shan magungunan kashe kwayoyin cuta da ake samu a kasar saboda yadda mutane ke yawan amfani da su ba tare da tuntubar kwararru ba magungunan musamman na antibiotics al'ummar zambia na zakewa wajen shan su abin da ke haifar da tarin matsaloli na kiwon lafiya mutaka hiwa na dauke da karin bayani ministar lafiya a kasar zambia kenan sylvia masibo nan take magana a kan tsananin matsala ta bijirewa magani da ake samu yanzu a tsakanin mutane a zambia al'amarin da ke da nasaba da matsawa shan magungunan kashe ƙwayoyin cuta ta bakteriya musamman da mutane ke yi miliyoyin 'yan ƙasar a cewar hukumomi da jami'an lafiya ke wannan garaje, inda suke ɗirkar magungunan kan matsalolin da ba su buƙatar magunguna na antibiotics a likitanci ana da iya ganin mutane kan sayo magunguna a lokacin da suke fama da hatta mura ko ciwon kai inda wasunsu ke matsawa jami'an lafiya a wasu lokutan da lallai sai an ba su domin su sha wannan matsalar ta sanya ƙwararru masu yaƙi da ɗabi'ar shan magunguna ba bisa ƙa'ida ba irin su kiyambe ignatius salaci nuna takaici a kai there ya ce akwai wani tunani da ake da shi cewar magungunan kashe kwayoyin cutar bakteriya na aiki nan take musamman ga mutanen da aka ba su saboda magance wata matsalar kuma ya yi musu aiki tunanin shi ne yadda maganin ya warkar da cutar da likita ya bayar a kai to haka ne zai yi wa kowace larura Mr. Kiyembe Ignatius Salaci na dora alhakin yawaitar shan magungunan ne akan rashin tsanani daga gwamnati da ma karancin faɗakarwa ga al'umma. haka ma ɗalibin da ke karatun aikin likita a jami'ar zambia da ke lusaka babban birnin ƙasar francis chisanga ra'ayinsa ne shi ma cewa akwai sakacin daga mahukunta abinda ke ƙara matsalar ta bijirewa magunguna da jikin mutane ke yi a zambia musamman ma matasa There is to increase antimicrobial Ita akwai buƙatar a ƙara dagewa ga faɗakar da jama'a kan matsalar bijirewa magungunan kashe ƙwayoyin cuta da jikin mutane ke yi da kuma tabbatar da aiwatar da dokoki da sauran tsare-tsaren da suka shafi amfani da magunguna irin waɗannan. Gagarumar buƙatar masu fafutukar kawo ƙarshen wannan matsala a Zambiya ita ce gwamnati ta kafa dokoki masu tsauri a kan shagunan sai da magunguna ta yadda za a daina sayar da su barkate ga jama'a in banda waɗanda suka kawo takardu da likitoci ke bayarwa. Kiyembe Ignatius Salaci na cikin waɗanda suke wannan da'awa. Strengthening regulations to restrict ya ce ƙarfafa dokoki kan sai da magunguna musamman ma waɗanda kantunan kan bayar ba tare da takarda daga likita ba to lalle ne a haramta ba da magungunan antibiotics ba tare da shaida daga asibiti ba kuma almuhimmi shine duk wani mai sai da maganin da aka samu ya saba wannan dokar to kawai ya fuskanci fushi da ma hukunci na hukuma. Masu wannan gwagwarmayar a ƙasar ta Zambia dai sun kafe tare da matsa kan kiraye-kirayen da suke yi wa mahukunta da su hanzarin taka matsalar ta shan magungunan na antibiotics ba bisa ka'ida ba birki ganin faɗin da take ƙare da ma girman haɗarinta ga lafiyar al'umma. to madalla gaida muntaka a yiwa ƙarshen rahoton nan namu na yau kenan nan gaba kaɗan za ku ji mu da shirin duniya mai yayi da sauran shirye-shirye amma kafin sannan mu ɗora kenan ga wannan albishir. kai wannan duniya tamu a dafa wannan gonar da muke ciki muna samun dami 400 zuwa 500 amma yanzu wai dami hamsin sai gonar wane da wani shi ma wani lokaci shanu su wawu sharabinsa? Hmm. Malam Mato, daɗi ya maka yawa. Yomu a da garken shanu akwai saniya sama da dubu da muke mashekari a nan. Yanzu mai saniya ashirin ba ta inda zai wuce burtali duk an nomi. To, wai ko shine nake jin wani shirin DW Academy na Jamus. yana faɗakarwa kan matsalolin sauyin yanayi ga dukkaninmu. Lallai kuwa jiya yaro na ya dawo daga makaranta yana min zancen wannan faɗakarwa ta DW Academy inda aka fahimtar da su matsalar ta sauyin yanayi. Wato faɗakar da yara a makarantu har ya sa sun gane abin da mu manya ba mu gane ba? Lallai gaskiya manoma da makiyaya duk illar sauyin